a nan akwai doka idan ni social worker an kira ni an bani rahoto ga shi ki je ki wannan bincike kalaban shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makon jiya muka gayyaci waɗansu mata 'yan fafutuka domin haska fitila kan matsalar ƙaruwar shan miyagun ƙwayoyi tsakanin matan aure da zaurawa a arewacin Najeriya. A yau, za mu ji yadda rashin ilimi ke tasiri a wannan lamari. Yau ma muna tare da kallabinmu ta mako Madam Helen Bako wata mace da ta shafa sama da shekaru 23 tana aikin da ya shafi kula da lafiya al'umma a nan Amurka. za ku ji yadda ƙasashe masu tasowa za su iya yin koyi da tsarin da ake gudanar da aikin a nan Amurka da kuma sauran manyan ƙasashen duniya. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. koma kan batun shan miyagun kwayoyi da rahotanni ke nuni da cewa yana ƙoƙarin shan kan al'ummar arewacin Najeriya da ya shafi matan aure da 'yan mata da kuma zaurawa. Shirin kallabi ya karɓi bakoncin Dr. Zara Yusuf 'yar fafatuka a damatar jihar Yobe da kuma Aisha Muhammad ya kasai shugabar ƙungiyar da ke kula da tarbiyyar matasa a jihar Kano. waɗanda suka bayyana yadda rashin ilimi ke tasiri a ruruta wannan matsalar. shi ma dai zai iya zama yana cikin sanadi ma ni kawai ina kallon shi a matsayin an bar tarbiyya tarbiyya ce aka bari tunda duk tun baya tun baya duk wannan magana da muke akan tarbiyya ne tunda daga gida ake saka foundation din tarbiyyar ma 'ya'yan ta ina za a fara tun daga farkon aure su kansu mazajen watakila ka je ka auri matar da bata dace ba ko kuma ke baki nasara kin auri mijin da ya dace ba ko kuma wani sa'in sai ki ga cewa su an barwa mata wahalallun yaran sai jiga tarbiyyar ma mace ta kasa iyawa sai tarbiyyar ta zo kamar tafi karfinta eh sai ya fi karfinta because yaya ne fa yanzu zaki gan su yan mata sai ki tuba maki ta ina suka bullo ina iyayensu ina iyayensu daga sama suka faɗo ba su da mafaɗi a dangi ba su da mafaɗi a gida in babanki ya mutu babu wani wan baba ba kanin baba ba wanda zai saki a hanya daidai sai dai ko a baki ko ki ta tafiya muna da aiki sosai saboda wallahi ranar kiyama mu su kansu uncles da su waye waye da ya shafi dangi wallahi zai sun ansa tunda kamar amana aka bar musu yaran nan ki rasa ta ina ma suka samo wannan tarbiyyar na shaye-shaye To amma ai wasu suna cewa mace ba ta iya rike bakin ciki a zuciyanta ya kila yana iya sama zuciyar ta fashe har eh, rasa ranta wasu sun riga sun gaya mata cewa in ta sha wa'annan kwayoyin mai yiwa zai ba ta sauki ba ganin dalilin kenan to ni dai musulma ce kuma ni na san a tarbiyyar da na tashi da musulunci ba abin da ya fi karfin ubangiji ba wani bakin ciki da zai dame ki da za ki gaya ubangijinki ba ya miki maganinsa saboda haka ni ban yarda da wannan shaye shayen wani zai cire wa mace wani bakin ciki ba wani tashin hankali mun dai shigo wani yanayi ne na zamani zamani ne ya mai da wannan abin ba da wa ya san wani wani shaye shaye ni wallahi ina shan zan yi tari a bani su benelin in sha ni ban taba sanin wai wannan ma in ka sha shi da yawa zai kai ka wani yanayi ka sha irin wannan cough syrups din da aka suka mai da shi ya zama abuse tunda ba yanzu ba a bayarwa ma asibiti in kika je ma sai a hana ki to saboda mutane sun mai da shi ya zama mana masifa hajiya in na tashi baki wani labari da kwanan nan ina jin babu sati uku ba da na zo ne yi across wannan wallahi yarinya ce yan shaye shaye ni dan ana faɗa ma irin wanda ake kawo ban taɓa ganin wacce tantiriya ba ce irin ta saboda kwata-kwata rayuwarta a shaye-shaye take ta ma san inda take ba ba ta san inda take ba duk abubuwan da take wallahi ta san me take yi ba ina ga sai da ta kwana biyu ta dawo hankalinta sannan ta fahimci ma me take yi tana zuwa da ta ganni sai ta rungume ni ta ce ni ma ina so in zama ke ina da na sanin rayuwar da na shiga sai na ce mata me ya faru sai ta ce har tana ma nadama eh tana nadama saboda na zaunar da ita na yi magana na yi magana na awanni sai da yawuna ya bushe saboda in samo in jawo hankalinta amma a ƙarshe da take mun bayani abin zai baki ciwo zai baki takaici kamar sanda na fara shimfiɗa na ce iyaye hmm. su suke saka 'ya'ya wani sa'in su shiga wannan yanayin saboda a lokacin kamar mahaifiyar ma ita ta bata gudunmawa saboda tana sayarwa tana siyarwa kuma duk yayin da yarinyar ta tafi ta bar gida ma bata san inda take ba da ta samu ma aka samu ta misali ta dawo gida idan yarinyar ta shiga wani yanayi ne sai miki zaki cika zaki sha kaza zaki ci kaza in a so miki kaza kin gane a mika irin abubuwan da ita kuma yarinya sai take ce min yaya za a yi mahaifiyarta ta dinga bata ita ita take ta zama cewa ita ta bata gudunmawa na wannan yanayin da take ciki saboda haka ita yanzu ba za ta iya zama gida ɗaya da ita ba saboda zancen ma ba daɗi har samari kin gane kamar suna sharing eh. so kin ga tarbiyya ina take babu ina tarbiyyar take mu iyaye mata mun saki tarbiyya mun bai mu kaman ko dabba ma yanzu sun san wannan tabu wannan mu yayan namu ma sun fi karfin mu suna gidajen mazajen nasu ba wani ma bi muke yi mu ga wani hali suke ciki ba idan kin zo ke dai burin ki yake ta auri mai kuɗi shikenan in ta auri mai kuɗi tana zaune lafiya kalo ba wani wannan baki san halin da take ci ba kowane mai kuɗi bane mai kwanciya hankali ba a bibiya a ga yaya zaman ba a bibiya kawai in an baki kina ciki gidan kina da kyau kina da kwanciyar hankali shikenan kawai komai daidai komai daidai ba duka bane iyaye da in ƴa mata zo ta ce ga matsalar zikin ciki ma za ta iya taimakon ki wata ba kora ki za ta yi je ki dai gidan ko da ba daɗi je gidan kina samun zaman lafiya ni ina sha'awa ina nuna mutane gidanki ni ki kawo ni dan Allah je ki yi hakuri ki zauna a yanda kike misali so san abun duniya da kwaɗayi yana daga cikin wallahi yana daga cikin abubuwan da suke ta tarbiyya eh, Dr. Zara zan zo gare ki kin ji dai bayanan Hajiya Aisha akwai waɗanda ke cewa zamantakewan aure yana sa mace ta fita daga hayyacinta ta shiga yin wa'annan abubuwan me kike ganin yake kawo saɓanin da har mace za ta koma ga ƙwayoyi maimakon hulɗa da mijinta a to kin san dai shi al'amarin aure in dai har aka ce mutane biyu sun zo sun zauna batun a ce ba za a samu saɓani ba dama ba zai yi ba amma yaya za a yi a manejin saɓanin ta ya za a samu zaman lafiya ko da a ce ana faɗin ne ya zamanto faɗan ba shine abin da aka sa a gaba ba to ni ina kaman a matsayina na mace ina ga ba wai rashin faɗa a gidan aure shine abu mai mahimmanci ba a'a mace ta je ta zauna ideal a gidan aure ta samu abin yi ta samu abin yi idan ba sana'a ba idan ba aiki ba idan ba ya zamanto dai kar ta zauna kawai ta naɗe hannu sai yanda aka yi sai yanda aka kawo mata sai yadda aka bata to duk lokacin da aka samu sabanin abin da ita take tsammani a wajen mai gidanta to duk za samu matsala miji shi kadai an bar shi da tarbiyya shi kadai an bar shi da je nemo ya kawo ga yanayin rayuwa yadda ya canza idan har ta ga cewa tana neman wani abu a gurin miji da kila yana mata yanzu ya zamanto baya samu yayi ko kuwa wani abu dalili ya sa yanayin tattalin arzikin ya ragu to ko kuwa dawainiya ya yi yawa akan to ita ba za ta yi la'akari akan cewa yanzu matsalan an samu matsala bane a'a sai ta ga cewa a'a ko yana hana ta ne ko yana rage mata samun da yake yi ne ko yana ɓoye mata ko kuwa ma baya so ya bata daga nan sai ta je ta fara samun ƙawaye waɗanda za su kumɓata mata tarbiyya su sata a wani hanya wanda suna gani kamar shine eh, alternative Allah a gabayan wannan lamari. To kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da Madam Helen Bako kallabinmu ta mako wadda ta shafa sama da shekaru 20 tana aikin kula da jin daɗi da walwala al'umma musamman tsakanin iyali. kuma shugabar wata kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata da ake kira Nigerian Women Against Violence da ke aiki a ciki da wajen Najeriya. A yau, Madam Helen ta bayyana yadda tsarin gudanar da aikin a ƙasashen nahiyar Afirka ya bambanta da yadda ake yi a nan Amurka, da kuma yadda za a iya inganta aikin a ƙasashe masu tasowa. Yadda na ji labari, kin gan kaman an kira social workers a gida. Su ba su da irin dokoki da aka zartasa nan, uh, kaman musamman ce social worker tana da iko ta je ta samu alkali. Na ji labari ga abin da ya faru a wannan gida gashi da na je gidan sun hana ni shiga ina so a bani yanci a bani takardar yadda zan je ko sun yadda ko ba su yadda ba za mu fosin kanmu a cikin wannan gida domin mu je mu yi interview yara a gida ba su da wannan iko na biyu a gida ban san in suna da sukan tafi da police domin a nan akwai doka idan ni social worker an kira ni an bani rahoto ga shi ki jiki wannan bincike in na kira 'yan sanda su zo su taimake ni ba su zo ba zai zama wani babban magana ban san ko a gida suna da wannan yanci social worker suna da wannan yanci ba na uku a nan america suna da kuɗi da suka keɓe domin irin wannan aiki na gaya miki idan mun zo mun tarar cewa kaman yarinya an lalata ta to gwamnati tana da kuɗin da ta keɓe da za a kai yaran nan a wurin likita likitoci su ba da kowane irin treatment da yarinya nan take bukata banda haka muna da kuɗin da za mu nemi masu ba da shawara to ban san ko a gida suna da irin kudade da gwamnati ta keɓe domin a taimaki yara ba Sannan na uku na san cewa a nan an ba ma mutane yanci ku kira wannan layi wannan telefon in kun gani wani yana cin zarafin yaro ko ko kun ji labari cewa gashi ba dole sai ke da kanki kin gani ba in eh, murdin da kin kira ba dole sai kin ba da sunanki ba once kin kira kin fara kin ce ga abin da kika ji ko kuwa ga abin da kika gani za a ɗauki rahoto To a gida ban san ko suna da irin wannan ba. To kin ga bambancin mu da gida. Sannan na uku, na hudu, a gida na san cewa yawancin lokaci idan na yi ma mutane magana ga aikin da nake yi, sai su ce mani ai, oh to ku ne kuke hana a horar da yara ko ai a gida ba za a irin wannan ba. Abin da ba su gane ba shine a nan kwaɗa shike akwai wayansu yara da suka ɗauki wannan zarafi domin su yi rashin hankali ma ba hana iyaye su horar da yara ba. An gaya ma iyaye ku horar da yara a hanyar da ya kamata. In kamar duka ne, kar ka ɗauki sanda ka duki yaro a kai ko a ido ko kuwa ino a ciki inda yaro zai inda zai lalata mm, ko kuma ka ji mishi ciwon da zai zama da tabo da za a gani da jini ka a fitar da jini ka duki yaro a cikin abin nan hushi wani lokaci kakan bar you miki a cikin yaro to shine irin abin da mutane nan ba su so a yi ma yara amma a gida sau da na sha ji eh, cewa ko da an kai wannan rahoto din yawancin lokaci ba a bin kan rahoton ba a yi ma iyaye wani abu shine bambancin da na gani a gida kenan. Hmm. To a cikin aikin kin nan cikin shekaru 23 mm. da kika kwashe kina wannan aikin akwai wani abin da kika taba gani cikin wani aikin kin nan da ya tada miki hankali da ba za ki taba mantawa da shi ba <laughs> ah, sosai ma akwai um, wani rahoto da na ji na zan yi na je bincike ba zan taba mantawa ba akwai wani yaro mai shekara uku iyayen ban san menene ya faru tsakaninsu ba har yau ban san ce ban gane ko waye ya kashe wani ba ko baban ne ya kashe maman sannan ya sa bindiga a kan shi yanzu ya kashe kan shi ko kuwa maman ta kashe baban ba mu sani ba abin da ya faru wannan yaro mai shekara uku iyayen sun kashe kansu a cikin gida da dare yaro mai shekara uku me ya sani gashi yana ta yawo tsakanin gawawaki na maman da na baban ba yadda zai ɗauki eh, telefon ya yi kira me zai faɗa yaro nan yana cikin gidan nan har yamma to abin da ya faru akwai dangin iyayen da a wani state sun yi ta kiran iyayen ba wanda ya ansa sun yi ta kira kai yaro kana ta kuka ka je ka saya taga yana ta kuka amma kin san mutane a nan shani mutane a nan mm. idan ba dai kun samu makwabta masu lura ba ba wanda ya kula da wani so da wayancan dangi sun yi ta kira sun ce kai wayannan ba wanda yana ansa telefon ba su ji komai ba sai suka kira 'yan sanda da suka kira 'yan sanda sun ce sun ba da adireshin gidan sun ce gashi fa ba su san me ya faru ba yan sanda da suka zo gida sun yi ta buga kofa ba wanda ya ansa suka samu izini sun zo sun rushe kofa suka shiga sai sun tayar da yaro sun tayar da iyaye to irin haka yan sanda sukan kira mu aka kira mu mm. mu zo mu ɗauki yaron nan mu nemi tunda an san da dangi a wani state to aka ɗauki yaron aka kira dangi din sannan 'yan sanda su sun ci gaba da nasu bincike mu muka kai maganan kotu gashi fa an kira mu ga abin da ya faru da yaro gashi shekaran shi uku yana da iyayen akwai dangi a wani state to muna so a bamu izinin yadda za mu yi kokari mu kai kamin ki sa yaro a gidan ko da dangi ne dole sakin bincika background ɗinsu. Hmm. kuma irin wannan idan eh, dangi ba su iya zuwa ba aikinmu ne mu kai yara bayan da muka gama bincike background din mutanen kuma mun tabbatar cewa suna da halin da za su lura da ah, wannan yara don wani lokaci wayansu ba su da hali mm. nini ba su da aiki bayan da za su samu hanyar kuɗi bayan da za su ciyar da yaro ɗin nan to irin wannan idan mun tare da haka a ba mu sawa ko kuwa za mu nemi hanyar da za mu taimake su na lokaci kaɗan kamin su samu yadda za su samu aiki su ci gaba da lura da yaron nan to a wannan lokaci an zo an samu wayannan dangi kuma mutane ne masu um, abin hannu kuma sun yadda su zo su ɗauki yaron sun zo sun ɗauki yaron sun tafi da shi state ɗin da suke amma inda sun ce ba za su iya zuwa ba mukan yi abin akan sa mu kai yara na taɓa kai wani yaro wani state har ma mukan fita kasan waje idan mun tare da dangi a kasan waje mm. muka yi kokari muka yi yara a wurin dan dai su girma da dangin su ba wani ba in dai akwai suna da dangi. in dai suna da dangi to misali a kadara an samu dangin su amma kuma dangin sun ce su ba sa son su rike yaron fa sai kaka To, <laughs> kin tuna labarin da na gaya miki da farko da ya ce matan na an same ta ta eh, mutu aka eh. cire yaro aka bani mm. rahoton mm. na yi ta neman dangi ban same su ba. Can na zo na samu wata sai ta ce mini au na samu wani sai ce mini wai shi yana da yaran shi amma shi ba zai iya lura da dangin shi ne amma ba zai iya lura da yaron ba. Karshenta mun zo mun sa yaro din a gidan mutanen da suka mika kansu ba gidan dangi ba so mukan sami mutane da dangin da sukan ce basu da zarafi ko kuwa basu da abin hannu da za su iya lura da yara Allah ɗaya gari bamban da fatar masu gudanar da irin wannan shirin a ƙasashenmu na Afirka sun amfana da waɗannan bayanai. kuma za mu dasa aya a shirin wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Madam Helen Bako da ke nan Amurka da bakin shirin na wannan mako Dr. Zara Yusuf daga Damaturu. jihar Yobe da kuma Aisha Muhammad ya kasai a jihar Kano. Sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Yes,